gabanin komawa kotu don muhawarar duwa bukatar bada belin tsohon mai bawa shugaban kasa shawara ta harkar tsaro kan samba da suki hukumar efcc na ci gaba da bayyana kwararren hujjoji da take da su kan zargin da ake wanda ake tuhumar da almundahanar sama da naira miliyan 600 da kuma sama da dala biliyan biyu was arraigned uh, alongside um, five others uh, for offenses bordering on uh, money laundering and criminal breach of EFCC dai da ta gabatar da sambo da suki da wasu mutum biyar ciki da shugaban gidan talabijin na AIT Raymond Dokpesi ta ce tuhumar awon gaba da kudaden da ake waɗanda ake tuhumar za ta ci gaba da gudana har sai an tabbatar da hukunta duk waɗanda ake zargi ba kamar yadda aka yi a baya ba wajen yin dogon turanci da bata lokaci. I think it's, it's not helpful to be cynical at this stage. Uh, the, let's give the judicial Uh, za mu ba kotu wannan damar don kawar da kokonton da muke yi, in ji kakakin hukumar EFCC Wilson Ojeren, wanda ke karfafa muradin hukumar na samun kotunan musamman da za su rika shari'ar waɗanda ake tuhuma da almundahana, da shari'un ke samun tsaiko a kotuna da ke da ɗimbin kararraki a gabansu. Hakanan da samun lauyoyi da ke tsayawa kai da fata wajen kare waɗanda ake tuhumar. granted bail Shi ma lauyan Raymond Dokpesi wato Mike Ozokume na murnar amincewa da bada belin dokfesin inda yanzu saura cika sharuɗa ne kawai. Dokpesi dai wanda ake tuhuma da amsar sama da naira biliyan biyu ya ce ya yi amfani da kuɗin ne da suka fito ta hanyar ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara ta harkar tsaro ta hanyar tallata ayyukan kamfe ɗin tsohon shugaba Jonathan maimakon tafiyar da kuɗin wajen su makamai. And that it is nothing more than seven years imprisonment with the prosecution. Ozokume ya ce ai ba wani abu za wa Dokfesin ba da ma an same shi da laifin da ya wuce ɗaurin shekara bakwai da haka yana mamakin abin da ma ya sa aka yi tsaikon ba da belin nasa hakanan lauyan ya ce yana ganin shari'a za ta kai kimanin watanni goma sha takwas ne ana ta tafka muhawara. not go ahead and rearrest him. Ina fatar EFCC ba za ta biyo baya ta sake kama da Kwesin ba da wata sabuwar tuhumar tunda alkali Gabriel Kolawale ya amince da bada belin nasa. In za a tuna kotu ta bada belin sambo da suki a tuhumar mallakar makamai a gidansa inda maimakon ya samu damar ficewa ketare kamar yadda ya bukata don samun magani sai jami'an tsaron DSS suka yi wa gidansa kofar rago. Inda daga bisani sabuwar tuhuma ta miliyoyin naira da biliyoyin dala ta fito da hakan ya yi sanadiyar awon gaba da shi. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.